hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha shida ga watan nubamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kesan na dari da casa'in da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sunanud darimi na al'imam abu muhammad abdullahi buna abdurrahman ad-darimi as-sarmaqandi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi inda mala yake tattaro mana bayanai akan abin da ya shafi muzakara ta ilimi muzakara ta ilimi muddin ya zama ɗalibai ba sa yi to za su bar ilimin a baya shi muraja'a daban muzakara kuma daban mun gani za ka yi muzakara kai ɗaya da sunan muraja ka kwaɗin dudduba amma idan za ka faɗa wani ya faɗa a tintiɓe ka a ji jawabai da sauransu kai ma ka yi musamman idan ya zama wanda zai za ku yi muzakaran tare shi ma ya san abin kai ma ka sani to wannan zai fi an fahimta? idan ilimi ya samu to za ka samu sassauci a cikin komi na rayuwanka amma babban matsala da jama'a suke ɗaukan makonsu shi ne a yin su ba su yadda su ba eh, ilimi lokaci ba daga sanda ka ɗauki lokacinka ka ba ilimi ɗan takaitaccen lokaci to shi sai ya baka dukkan lokacin shi amfanin wannan idan ka ware mai ilimi shekara goma ko shi sai ya ware maka ɗari waɗannan ɗari to na ɗaukaka ne idan kai mai ilimi ƙoro to sai ya haifar maka da da na sani da takaicin rayuwa na adadin abin da kai mashi ana ganewa shi sa duk abin da za ka yi ba ilimi mahimmanci sai ka ga rayuwanka ta yi haske ana fahimtar wannan ku? Allah maɗaukin sarki sa mu dace al’imamu darimi ya ce akhbarana muhammad bin sa’idin ƙala akhbarana abdussalami allaisin an mujahidin ƙala la ba'asa bi samar fil fiƙihi wannan asari al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi muhammadu ɗan sa'id shi kuma abdulsalam ya karantar da shi daga al’imamu lais da kuma daga al'imam al-mujahid malam mujahid ya ce la ba asa samari babu laifi game da hira amma silfikihi game da fikihu mai hira shine mutu ya zauna bayan sallan isha'i yana wani abu da ba bacci ba kun san a hadisi annabi ya hana hira bayan sallan isha'i ya hana bacci tsakanin magariba da isha'i dole ne musulmi a saba musu da wannan jikinsu ya saba sosai ya zama ba sa iya yin bacci tsakanin magarba da isha'i annabi ya hana sannan hira bayan sallan isha'i in ba ta ilimi ba ne annabi ya hana an fahimci wannan ana yin sallan isha'i yi gida je ka sami iyali an gani in ko kaga za ka yi hira to ilimi ne ila an sa wa'azi bayan sallan isha'i ko kuma za ku tattauna akan abin da ya shafi ilimi shine malam mujahid ya ce babu laifi akan wannan shi sa ɗalibai da yake datse kuwa ce ku zauna a ɗan tattauna a ɗan dudduba abin da aka yi muku bayan isha'i to kun je na da asali a sunna daga ran da kuka haƙura wannan ya tabbata a gare ku to sai dai ku miƙe kafa kuna cin moriyar wannan abin kuma daga ran da kuka zama daga cikin waɗanda ba su da gatar da za a yi masa haka don gata ne to kai baka samu kana cikin waɗannan ba to za ka ɓata lokacin ka iska kuma nadama da dana sani zai biyo baya Allah ya sauwaka mala yace akhbarana muhammad ibn sa'id qala akhbarana hafs an ibn jurayj qala قال ابن عباس تدارس العلم تدارس العلم ساعة من الليل خير من إهيائها وانا أثري الإمام الدارمي محمد بن سعيد شيني مالمين شي دي كرنتد شي يتشي الإمام حفص هو ابن غياث ya karantar da shi daga al'imam ibn jurej ma'ana abdulmalik ɗan abdulaziz ya karantar da shi ƙala ibn abbasin ya ce ibn abbasin ya ce wannan asari kai tsaye a nan mun katse ne mun gano wannan wannan mun katse ne sai dai mali ya ce lakin ni bayyantu indal kalami ala asar ya ce ya yi bayanin wannan bayani a ƙarƙashin asali na 279 annahu sami'a haza min shekhi ƙa cewa ya ji ne daga malamin shi a ƙa'u wa na hona mausulan bi lahi wa tawfiqihi ya ce ya kawo ruwayan a can Allah ya ce mana wannan ruwayan ta tashi a can baya ku je ku karanta asali na 279 ya kawo ta mausuliya domin shi ibnu juraij bai yi karatu a wurin ibnu abbas ba daga malamin shi a daga ibnu abbas an gani ya ce kala ibnu abbas ibnu abbas ya ce ta darasul il kun ga mutum ya zauna yana darasin ilimi ƙur'ani ne ko hadisi ko fikihu ko larabci ko tauhidi sa'atan ɗan lokaci haka mina laili na cikin dare khairun min ihya'iha ya fi alheri ma ka tsaya kai ta tsalla cikin daren saboda tsalla cikin dare kai ɗaya za ka amfana amma al'amarin muzakara na ilimi to al'umma kake rayarwa an fahimta waɗanda za su amfana da wannan ilimi Allah ya yawa da su jama'a an fahimta Allah madaukin sarki taimake mu malam darimi ya ce a abu ma'amar ومحمد بن عيسى عن هشيم بن بشير قال حدثنا حجاج عن عطاء قال كنا نأتي جابر بن عبد الله فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا وكان أبو الزبير أحفظنا لحديثه الإمام الدارمي يشي أبو معمر da muhammadu ɗan isa suka karantar da shi wannan hadisi daga malam hushemu ɗan bashir shi kuma ya ce hajjaj ya karantar da shi daga atsa malam atsa'u ya ce kunna na'ati jabir ibn abdullahi ya ce mun kasance muna zuwa wurin jabir ɗan abdullahi fa'iza kharajna min indihi yayin da muka ƙare karatun da muka je yi wurin shi ta na, sai mu zauna muna muzakara tsakaninmu mun gane shi ne fa a yau 'yan boko suka ɗauko wannan suka juyar da shi a kan ɗalibansu na makarantar kwana suke kiran shi a matsayin prep muzakara ce za ga ɗalibi shi baya son wannan so yake a bashi kawai je mizi ke bacci daga ran da ka bar shi wannan baccin da kai da shi sai kun yi na dama nan gaba dan lokacin da zai tare abin da ya kamata ko ɗan kaɗan ne zamanin shi da ke gaba wannan zamanin mai yawa ne yau al'imamu darim ya fi shekara dubu a lahira amma ji aikin da ya bamu mu yanzu an gano wannan ji aikin da ya ba da bai ba da lokacin shi ya tsaya ya yi waɗannan abubuwan a lokacin da su kamata ba da wannan abin sai dai wani amma ba shi ba ana ganewa sa kowa ya ba ilimi lokaci ce suna fitowa sai su yi su muzakara a zauna a tabbatar da kowa ya gane wa kana abu zubair sai ce abu zubair a fazana li hadisihi ya fi mu haddace hadisan jabiru ɗan abdullahi ha kuma shi dai abu zubair ne wani lokaci kuma yin yi an ana kuma da matsala kun gano wannan da kyau ko makaji an ce ya fi mu haddan hadisan shi to a cikin wancan asari malin ya ce an atsa atsa huwa ibnu abi rabahin atsa'u dan abi rabah addadahu fi shiyukhi abu zubair malai ce an kawo shi daga cikin manyan malaman abu zubair wa wa anhu hakika yayi karatu a hannun shi wa zalika min riwayat al-akabir an al-asagir wannan yana daga cikin babba yayi karatu a hannun karami an gani wannan yana daga ciki wa fi asari a isbatu sama'i abi الزبير an jabirin a bisa duk inda ka ga ruwayan atsa daga abu zubair daga jabir ko ya yi wannan ya tabbata cewa ya ji hadisin wa shahadatul lahu bil hifzi kuma wannan asari yana tabbatar mana da cewa lallai abu zubair yana da hadda فكان من اللائق جدا أن يذكروه الصاحب للصاحب الكمال ما ليش وانا النية داتي أشي من لتاتن الكمال في الرجال يا أنبتا وكذا أصحاب التهذيب في ترجمته والإسناد على شرط مسلم فقد أخرجه للحجاج في الشواهد والمتابعات mun gano wannan da kyau ko mala ya ce akhbarana marwan ibn muhammadin qala sami'tu lays ya sa'd yaqulu tadhakara ibn shahab al-layla ba'da al-isha'i hadithan wa huwa jalis yatawaddau qala fama zala dhalika majlisihi hatta asbaha qala marwan ja'ala ya tazakarul hadisa wannan asari al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi marwana ɗan muhammad huwa shekul musannif وآثره auradahul الحافظ zahabi في سير أعلام النبلاء وانا أثري babban malami alhafiz zahabi ya kawo shi a cikin siyaru a alamin nubala ya ce lais ya karantar da shi lais ɗan da ya ce ta zakara bin shahabin lailatan ya ce ibn shahabin zuhuri shi ne ya zauna yana muzakara na ilimi ba'adal isha bayan sallan isha'i hadisan wani hadisi ne kwaya ɗaya wa huwa jalisun ya tawabba ya tsuguna zai yi alula sai fara muzakaran ilimin ɗalibin shi ya ce fa ma zala zalika majalisuhu a inda yake zaune wannan alulan bai gushe ba ana tattaunawa kan wannan hadisi hatta asbaha har sai da asuba ta yi qala marwan malam marwan ya ce ja'ala ya ta zakarar hadisa ya ce wannan hadisin ake ta muzakara ake ta tattaunawa har asuba ta yi mun gano wannan da kyau ko hadisin ake tabiyawa hadisi ɗaya har sai asuba malami kama malami ibn shahabin az wanda shi ya fara rubuta hadisan annaba a duniya kamar yadda suyuti ya ce awwalu jami'il hadisi wa sunan ibn shahabin amiran lahu umar ibn shahabin ya fara wanda umar dan abdulaziz ya umarce shi da wannan aikin da Allah jama'a yanzu kai ga kalli kanka me kai a ilimi kuma waye kai ka je kwanta tun farkon dare har ƙarshen dare kana ta bata ma kanka lokaci eh waɗannan ba su ne abin koyinka ba hmm? ya kawata koya ma kan shi fada cikin ɗan takaitaccen tarihin da a cikin satin nan da muka wuce shugaban ƙasa ya bada nashi ƙila ko wanda suka ja nan ya ce lokacin ya shekara uku a makarantar firamare tun daga nan makarantar kwana ya ci gaba da yi har ya ƙari duk karatun da ya yi ya ce malaman sun jama a jika suna nunnuna mana yadda ya kamata mu ya ce yadda ka san 'ya'yansu haka suka ɗauke mu ya ce idan suka nuna mana abu da lalama mu yi muka ƙi ya ce a lokacin kasa yana da wasa dan barkwanci haka ya ce sai mu ci na jaki ya ce duk wani ɗa'a da wani ladabi da ake ganin ya samu ya ce a wannan makarantar ne ya ce sau da shi ya taso maraya ne kun gano wannan da kyau ku to amma yau da ya tsaya ga shi ya zama uban masu uba haka ne yanzu wancan shekarun da ya wanda ba su wuce shida ko tara a tsare ana koya mai karatu ba yau shi ke tsara najeriya akwai wanda zai je tsare shi ne shi sa idan baka ba da lokaci kayi abin da ya kamace ka ba sai ka sha mamaki wannan rayuwan ko a yau ta fi ƙarfin yadda mutane suke auna ta isa ku dage ku ba da himma in ka samu dama an koya maka hadisi rabi eh ka tabbatar ka iya shi ka tabbatar ka iya kawai sanda ka tsaya kai wannan nazari ka dudduba kai bincike ko tattauna da abokanka hadisan suka zauna ma shikenan fa ba wani abin da kuma za a ƙara nan gaba babu shi Allah shi kyauta ƙala marwan malam marwan ya ce ja'ala ya hadis alhadis yace hadisi ake ta tattaunawa fa ana ta tattaunawa kan hadisi tun bayan isha'i har yaushe har asuba kuma dole ne in kana harkan ilimi ka samu lokacin da zai zama hutu kana samun sosai ka yi bacci ka huta sarkwalonka sai ta rika budewa amma yawan zaman hira ta ɗalibin ilimi wannan ba naka ba ne hira ga ɗalibin ilimi a gar ma ka zage ka shiga wannan harkan yawo ga ɗalibin ilimi wannan ba nashi ba ne kun gano wannan ba abin da ya haɗa ka da waɗannan daga ran da kai kake son ka je wuri ko in ka tsaya kan ilimi ya tabbata to sai dai kai a so a zo wurinka ya ƙari ka san wannan yanzu duk wanda suke karatu suka zama manya zai wala ga mutum yana tashi yana zuwa wajen wani ba haka ne sai da ɗan duba abokai a kai ziyara ana ganin shi murna za a ta yi amma da san da ka zama wani abu kowa so yake zo wurinka kuma in ya zo shi murna zai ba mai wannan wani abin da yake da wannan daraja da karama jama'a sai ilimi duk wanda yake da alaka kowace iri ne da kai za ga yana da martaba da daraja a idanun mutane amma a wannan lokacin in baka tsaya kayi shi yadda ya kamata to za ka sha mamaki kuma sannan ka koya ga wanda ya iya in ba haka ba wanda bai iya ba kullum yana yaudaranka sha ilimi ne ilimi ne ilimi ne sai san da ya gama bata ma lokaci sai gana shi ba ilimi ke ka ba ko lokacin da ba za ka yi koma baya ka wancan bannan da ya faru ba Allah ya sauwaka al’imam darim ya ce a khabara na abdullahi ibn muhammad ƙala haddasa na ibn idrisa an muhammadu ibn ishaqa an zuhuri ƙala كنت إذا لقيت عبيد الله بن عبد الله فكأنما أفجر به بهرا wani asiri abdullahi ɗan muhammad ya karantar da al’imamu darimi shi kuma daga al’imam ibn idris daga muhammadu ɗan Ishak, daga al’imamu darimi daga al'imamu zuhuri ya ce kuntu iza laqitu ubaidullahi buna abdullah ya ce duk sanda na hada da ubaidullahi ɗan abdullahi ɗan utubatu ɗan mas'udin ya ce duk sanda na hada da shi haga jikan wani babban malami ne ko? faka annama ya ce in ya zauna yana karatu kai ka ce an ɓarke teku ne kawai ilimi ko ta ko'ina ambaliya yake yi Allah ya mai baiwa an gani to yanzu wannan barke ilimi da male ce faka annama afjaru bihi baharan jama'a kawai zama ya kawai ilimin ya zo nema yi kuma iya tsare shi za ka zo a cikin karatun gaba za ka ce ga sha sharhi male ya ce min gazarati ilmihi malai na wannan bayani ne saboda irin yanda yake da gwababban ilimi wa akhrajal musannif min hadith sufyan an az-zuhri qawluhu kuntu ahsibu anni kada asabtu min al-ilmi ada al-imam az-zuhri yace ne tsammanin fa gaskiya na sami ilimi hatta jalastu ubaidullahi ibn abdullah yace ban raina kaina a harkan ilimi ba har sai da na zauna a gaban ubaidullahi dan abdullahi dan utubatu dan mas'ud faka annama kuntu fi sha'abin min ya yace ai sai na ga inda malamai ma suka fuskanta ban ma yi wurin ba shi shine gefe malamai yana can shi kuma yana nan haka yi ga kanshi yasa duk wanda ya yaudaru aimomin ya karatu rabu da shi bai san kawai ba ne ba wanda yake tinkawon ni na yi karatu sai jahili ya ga daga san wannan ka jira malamai su ce ke malami ne amma ɗalibi jahili ya ce ke malami ne ba duk yin shi ma ya ce malami ba ne kai masu magana sun ce wai kare da ya ga ruwan kura sai ce mi ya yi sai ce ba kyau to in ma ce babu kyau za ta mai shi ya kai ba kyau an gani jahili din ya ce maka malami sai ka yadda kana yadda kamata ya kai ka asibitin mahaukata shi kuma nemo malami ya karantar da shi malami ne da ya kware <clears throat> ko taron malamai za ce kai malami ne makarka ya daka yau da rikanka aina ya karatu kalli zuhuri ya ce da yana tsammani ya dan san wani abu na ilimi amma yana zama gaban ubaidillah sai ga kai inda ilimin ma yake shi ba ma shi a wurin ya ce wannan asali zai zo a lamba na 658 wa qala arrak bin malik na hawa ƙaular zuhuri. malik ce arrak dan malik shi ma ya faɗi kwatankwacin maganan da al zuhuri ya ambata warawa yaqub bin sufiyan fil ma'rifa ƙala Haddasana ابن Bukairin wa Abdullahi bin Salihin ƙala أخبرنا lais عن جعفر بن الربيعة قال قلت لأراك بن مالك من أفقه أهل المدينة جعفر ɗan rabi'a ya ce ya tambayi arrak cewa duk madina waye fi kowa ilimin fikihu qala sai ya ce amma a alamuhum bi kaza ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان وأفقوهم وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن مسيب يشي قرري gogagge dangane da hukunce-hukuncen da annabi da abubakar da umar da usmanu suka yi kuma ya fi su fahimtar ilimi ya fi su ilimi dangane da abubuwan da ya gabata na malamai to sai dan musayyib ne akhirul mutaqaddimin wa amma aghrazuhum hadisan in kana son ka ji hadisi ko raba raba fa urwatu ibn zubair wa ma tasha'u an tufajjira min ubaidillahi ibn abdullahi baharan illa fajjartahu yace amma an kaje gaban ubaidillahi fa in kana son a barke ma teku ne na ilimi to za a barke maka shi Kultu, wa qad zuhuri la zama lazamahu da Haran. al da zuhuri ya gano shi sai maƙalimi mai tsawon lokaci hatta idza ra'a annahu qad hu?' sai da ya tabbatar da duk ilimin da yake tattare da shi ya kwashe falam yabka inda shay'an min aminal ilmi ya tabbatar da ba sauran ilimin da yau zai gaya mai illa hawahu face ya tsitsince wara'a annahu qad stagna anhu ya tabbatar da kuma yanzu fa ya kai shekarun yayi in qata anhu to shikenan sai bar zuwa makarantan ba da an kana yastaqi hulma kalli zuhuri malamin maluku ne amma shi ke zuwa rijiya yana ɗibo wa matan malam ruwan amfani ne yau da kullum don ya sami ilimin malam an gano wannan walamma taqadahu ubaidillahi yayin da Ubaidullahi ya ga al'imamu zuhur ya bar zuwa makaranta an sha'a ya ƙulu sai fara yi zai da wani baitin waƙa ya ce idan idza shi'ta an talqa khalilan musafahan laqita wa akhwani thiqati qalilu mun gane yace idza shi'ta an talqa khalilan musafahan yace duk sanda kake son ku haɗu da aboki ku yi musafaha ku ji daɗi laƙaita sai ka haɗu da shi duk sanda kake so wa akhawani siqatu qalili amma amintattu kuma 'yan kaɗan ne an gano wannan shi bai ji daɗin rabuwa dawa ba al'imamun zuhuri don ya ɗauki al'imamun zuhuri aboki ya ɗauke shi a matsayin wa suka me yasa saboda shi zuhuri yana ganin bai kai shi ilimi ba shi kuma yana ganin zuhuri yana da ƙwazon ilimi yadda haɗuwansu muzakaran ilimin da suke yi da suna amfanuwa shi zuhuri ilimi yake ɗauka shi ko malamin wasa mai ilimi ake kun gano wannan da kyau ko shi yasa rabuwan bai mai daɗi ba warawa ibnu utba an ibnu jada'an qala qala umar ibn abdul aziz ma asabtu min abdullah ibn umar min al-ilmi akthar mimma asabtu min an-nas yace kai ilimin da na samu wajen abdullah dan umar kadai ya fi duk ilimin da sauran malamai na suka karantar da ni mun gano wannan shi yasa idan kai mun ka samu malamin da ya iya to za ka lazimce shi ne kamar yadda inuwan shi ke damfara da shi ba ma ilimi on and up yau kana nan gobe ba ka nan in dai za ka yi ma ilimi wannan ku to kun rabu shi duka za ka ba shi lokacinka kuma kullum ba makara haka yake ma ilimi duka in ka ba shi lokaci duka zai baka lokaci duka an gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu mala yace na Muhammad bin Humaydin qala haddathana jari jarirun an Usman ibn Abdullahi, qala kana al-harisul akli wa ashabuhu yatajalasuna bil wa yadhkuruna al-fiqha wani hadisi al-imamu darimi malamin shi shine muhammad dan humaid shi kuma jariri ya karantar da shi daga usman dan abdullah dan mawhib hafiz al-thiqa kunyatuhu abu abdullahi taimi ana mai alkunya da baban abdullahi taimi al-madani al-a'raj adraka jabir shi wannan tabi'i ne sau da ya riski al'imamu jabir ɗan abdullah da al'imam abu huraira da ibn umar rawa anhum kuma duk ya karatu a hannunsu wa an kibari na kuma ya karatu a hannun manyan malaman tabi'ai wa saƙahul jimhur da yawa daga cikin malami mafi yawa sun ce amintacce ne wa wattafaƙo alaihi wa ƙada akhrajna asarahu hata. malai ce mun kawo asalin shi a baya a lamba na ɗari shida da arba'in da biyu to ne sai ce kan al-haris al-aqli al al-haris al ya kasance wa ashabuhu da shi da almajiran shi ko abokan shi ya tajalasuna suna laili suna zama cikin dare wa yankuru na suna zama suna tattauna al'amarin ilimi ana bincike ana tabbatar da karatun ya zauna an gano wannan da kyau ku yasa matasa da kuke da karancin aiki kun ji daya sannan kuma kuke da lokaci mai yalwa hidindumu na yau ba su hau kanku da yawa ba ku ba da lokacinku ku yi wannan za ku ga amfani da alherin shi amma duk wanda bai ware ma ilimi lokaci mai yawa ba ko to zai wari ta kai ci ko tare da shi an gano wannan da kyau ko sannan ke da waɗannan ƙananan shekarun sannan ne shi ɗan yake son ya janye ka ka shiga makarantar shi yana gane cewa ka yi nadama ka shiga wahala ko sai kauce ba ka wuri an fahimta yasa duk inda ilimi yake makale mai wallahi sai kaga alheri wala yace akhbarana abu nu'aym qala haddathana abu isra'il an ata ibn sa'ib an abihi aw an abil ahwas an abdullah qala تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرته wannan hadisi al-imamu darimi ya same shi daga malamin shi abu nu'aymin shi kuma daga abu isra'il abu isra'il bin khalifa al-absi sunan shi abu isra'il dan khalifa al-absi al-mala'i al-kufi ahadu du'afa shi wannan ɗaya daga cikin masu rauni ne eh mana kowa da nashi mukamin wani ɗaya ga ahadus sikat shi kuma wannan fa ahadud du'afa qala abu zur'a sadukun abu zur'a ce mutumin kirki ne illa na fi ra'ayihi guluwan sai dai yana da ra'ayi na guluwi za ga wani mutumin kirki ne yana da guluwi za ga wani mutumin kirki ne sakare ne za ga wani kuma macuci ne wani kuma makaryaci ne wani mai neman girma ne wani shashasha ne haka za ga mutumin kirki na amma yana da wannan shi san ka da kwakwalwa kowa za ka yi assessing din shi yadda yake sannan in aka yi assessing mutum a haka to in bai gyara ba to zai zama matsala kuma a rayuwar shi an gane wannan da kyau ko wa qala ghayruhu kana yi hifzi wasu suka ce yana da hadda mummuna khalifin nasa yana saba ma malamai da almajirai wa kana yashtimu usmana kuma ya kasance yana zagin sayyidina usman mun gano wannan wa bi kulli halin hadithuhu huna fil muqaddima wa laysa lahu mawdi'un siwa yace duk a wannan littafin bai da inda yake da hadisi sai nan an bayyana wannan da kyau ku ka ji waye abu isra'il shi kuma tsawo ɗan sa'ib ya karantar da shi an abihi huwa sa'ibun malik wakila ibn zaidin a kofi wasakahul jumhur kaga ɗalibin kaji matsalin shi kajin da malamin yake zai iya yiwuwa kana malami ɗalibinka ya zo mutumin banza mun gani wannan ba abun mamaki ba ne kai mutumin kirki amma ɗalibinka ya zama matsala yanzu ya ishe ku dai ku ɗauki misali daga 'yan wawaye mun gane wannan da kyau ku wa kana shaykhuhum salihun su kuma fa babaddala alladhina zalamu ƙaunan gairar ladi ƙila lahun shi sa illan ba daga na gaban ba ne, yan daga na baya ce an gane wannan da kyau ku Allah ya kiyaye to wannan eh, sinariyan da iri ɗaya ne ya ce an abil ahawas au me an abi au an abil ahawas a shakku min abi nu'aimin wannan shakkan abu nu'aimin ne ya yi ta an gano wannan da kyau ku an abdullahi kala abdullahi ya ce ta zakaru hadal hadisa ku rika zama kuna muzakaran wannan hadisi fa inna hayatahu muzakaratahu ba abin da ke raya hadisi sai zaman muzakaran shi an gano wannan da kyau ko in dai kana son ya zauna to ka ji aikin da za ka yi sannan ka samu wanda za ku rika yi wanda so da so ƙi da ƙi za ku rika haɗuwa ko ya ƙi ko ya so a yau da dahar dai a yi ne sai kun haɗu so ɗaya ko so biyu kuma an haɗin dai ilimin ya dame ka to ɗauko mashi me za a ce kan kaza ya za a kaza za a kaza za ga karatu ya tabbata sai ya gaya maka abin da baka taba ji ba mahala ya ce akhbarana abu nu'aymin qala haddathana mas'udi an aunin qala qala abdullahi li ashabihi hina qadamu alayhi hal tujalisuna qalu laysa natruku dhalika qala فهل <clears throat> تزاورون قالوا نعم يا أبا عبد الرحمن إن الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى أقصى الكوفة حتى يلقاه قال فإنكم لم تزالوا بخير ما فعلتم ذلك وأن أثري الإمام الدارمي ya same shi daga malamin shi abu nu'aimin ya ce mas'udi ya karantar da shi daga awon ya ce abdullahi dan mas'ud ya ce ma almajiran shi hina qadamu alaihi yayin da suka kawo mai ziyara ko suka zo wurin shi ko sun je ci ranar sun dawo sai ce da su hal tujali suna shin kuna zama domin muzakara na ilimi qalu laysa natruku zalika suka ce ala gafarta malam wa mu ai da muka tafi ba mu taba samun lokacin da ba mu zauna mun yi muzakara ba ba mu barin wannan qala sai ce fa hal tazawaruna kuna ziyartar junanku qala na'am ya aba abdurrahman da ce ta ai muna yi muna ziyaran juna sosai innan rajulan minna la yafqadu Ya yace ɗaya daga cikin mu yakan nemi ɗan uwan shi ya rasa fayamshi fi talabihi sai ya tafi neman shi ila aqsal kufa can nesa can tsurkuki na garin kofa, hatta yalqahu har sai sun haɗu su zauna su yi muzakarin ilimi qala fa innakum lam tazalu bi khairin yace ku ba za ku gushe ba cikin alkhairi ma fa'altum zalika muddin kuna aikata wannan mun gano wannan jama'a da dan uwan da zaka haɗu ba muzakarin ilimi za ku yi ba wannan haɗuwan banza ce Me da wani amfani in kun rabu ma ba wani abu bane an gane yanzu kana tare da mutum ka ɗauka addini yake yi sai yanayi ya bayyana maka macuci ne ya zo wajenka to a ganku tare kun zama macuta ku biyu bai da amfani wannan haɗuwar bai da amfani wannan mu'amalar sam amma ɗalibin ilimi ne mai tsoron Allah mai mutunci da gaskiya wanda bai mu'amala da haramun da komi don kun haɗu wannan babu problem kuma ka wajen shi ba matsala kuma an zauna muzakara ta ilimi amma kowa zauna sai dai a gulma sai dai a tsegumi a ci naman mutane a cutar da musulmi a cutar da addini a ɓata tsakanin al'umma a yi mugunta a yi kaza ai ai ai duk wannan abubuwa na rashin mutunci mai amfanin wannan zama na tsinannu jama'a mun gano wannan to karka yi da irin wannan duk wata harka da zama rashin ɗa'a, rashin mutunci rashin sanin ya kamata karka sa kanka ciki don na rantse da Allah ba inda za ta amma mai shirman ɗauka yake ai ba matsala ba matsala duniya kai ke gudanar da ita eh daidai da ɗaga hannunka ba sai an baka izini haka ka hankali <laughs> ba kai ke gudanar da ita ina fatan kuna ganewa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malu yake cewa qawluhu hal tujalisuna huwa shahid fil hadis malu yace wannan shine mahallin shahid a cikin wannan hadisin wal maqsud jalasu lil hadisi wal fiqha wal ilma shin kuna zama saboda hadisi da kuma fiqhu da ilimi ويعتمد أن يكون الشاهد قوله هل تزاورون يعني لأجل المذاكرة والعلم kuna ziyaran junanku saboda muzakara na ilimi eh kuna yi ɗaliban ilimi abin da ya kada su rika yi kenan amma an ga wanda suke ce su jaye ɗaliban ilimi ne suna zama egumi suke yi gulma suke yi cin nama mutane suke yi sharri suke yi waɗannan ɗaliban ilimi ka zauna da waɗannan ko ka ɓata makanka lokaci an gano wannan na ta san da mali ce ku daina zama kuna cin zogala kuna gulma kuna kaza kuna kaza duk watsi baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum wan baka wannan gulman wai ka ci amana <laughs> Allah ya tsine ma makin gaskiya albarka jama'a <clears throat> hawa ka kaje ba ka da abin yi ne ba ka da abin yi jama'a da wanda ya ɗauki duniya a ƙuntace ko sai da ƙuntata mashi inna ardallahi wasi'a fato hajiru fiha an gane kaje gaba ka bata maka lokaci matsala na biyu ilimin da ba shi ya kama daga koya ba in ka bata ma kanka lokaci akan shi ko za ka sani sai ka ɗauka kayi ga ba su kake yi <laughs> Allah ya kiyaye mala ya ce faƙadarwa ibn buraida an alibun abi talibin ƙauluhu ta zawaru wa ta zakarul hadisa ku rika ziyarar junanku kuna zama kuna muzakaran hadisi fa innakum idza lam taf'alu yadrisu yace in ba kwa haka to ilimin zai disa shi mun gano wannan ba neme shi a rasa mala yace akhbarana muhammad ibn al-mubarak qala haddathana al-walid an al-auza'i an az-zuhri qala afatul ilm an-nisyan wa tarkul muzakara mala ya ce aibin ilimi to gashi na farko me annisiyan akwai ma ilimi ka ce kamanta na biyu rashin muzakara bayan da za a koya ma ilimi ka ce ai kai kamanta ba wannan maganin ka tsaya ka iya kawai an gani <clears throat> ba in ba haka ba to an samu matsala ko matsalan sai ya hauka mali ce warawa ibn adiyin fil kamil walam aqif alaihi fil matbu'a minhu عن الزهري نحو هذا بسياق أطول قال في الكامل أخبرنا أحمد بن حسين الصوفي قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أنبأنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري إن للعلم غوائل يتي علمي ينادى غوائل زامج فمن فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب علمه shine هنا daga غوائل العلم أتي مالمي يبر malami حسي bar يا har مشي wa min ilihin nisyan yana daga cikin talalabuwan ilimi manta ilimin wa min gawa gawailihi alkazibu minhu fihi yana daga cikin gawa ilimin ka riga ƙarya a cikin ilimi jama'a duk waɗannan da yake ganin Allah ya ɗebe masu albarka suna ta ba fitika jama'a ƙarya suke a cikin harkan ilimi an gane kuma in kai ƙarya a cikin ilimi wala sai ya bayyana ta ya bayyana ba ka da shi ba ka da shi kaza ya tabbata ilimi kai kuma ka saba ma wannan tabbatar da ya tabbata ko kai makareci ne ka tsaya nan sai Allah ya rufa maka asiri ka mutu a haka amma wallahi kai kari a harkan ilimi komin daren dadewa sai asiri ya tomu ya tomu tinga wa ilil il kaga mutum gashi kaman mutum sosai kamar ba girma an gane sa gaskiya al'amari ɗalibai da malamai ku hankali ƙariya a harkar ilimi ba ku ba ne an fahimta kuma san da kake harkar ilimi ko don wasu 'yan iska sun ware gefe sun ce za su ɓata masu na ba su iya ba na sha gaya muku wannan wala ba su iya ba a garin na wani ƙoƙari ne 'yan shi'a ba su yi su ɓata ma mala albani suna ba akwai me ba su buga ba a jaridunsu na cin mutuncin shi da cin zarafin shi wannan ya taba mai mutuncin shi ba su iya ba yanzu dai yan wawa suna yada ƙarya a kanmu za su iya wani abu ne shegu jahilan banza jahilan wofi akwai abin da za su iya ne Allah ya kiyaye yi zama da cewa min gawa ili alkazibu fihi ƙarya sai harkar ilimi ƙariya ya ɗaukaka wajen abinda a duniyan wanda yake harkar hadisi mafi illa shine mai ƙariya su kuma addinin da suke bautan Allah da shi da ƙariyan suke yi har za ga mutum ya an ci wai kaza ne fa zai ce to a wurin nan ba faɗin gaskiya an gaba da gaskiya abincin ka sai tsaya na rantse da alkur'ani kuma wani rantse da alkur'anin haka rantsuwa da alkur'ani yana cin yaminul gamus kai kuma wannan iskancin wai ba za a gyara ba ko kuma muna raye wannan iskanci ya ci gaba ƙarya ne wallahi dole sai an daina an gano wannan cin da wurin ba na uban wani ba ne haka kowa ya da wannan sai an gyara wannan iskancin sai an daina mun gane sai dai abin da dama aka ce sai an eliminating rayuwar wani to sai dai wannan ni ko nan rambada ba ni zuwa lahira don sai na kai ku kasa an gano wannan da kyau ku don ban gama aikin da na zo yi ba ba maganan ƙarya a cikin harkar ilimi kana sa shi za kai ƙasa wa huwa ashaddu gawaili kun ji ku ƙaryan shine ashaddu wace wai ƙarya mutum zai wai sannan wai samu daraja ƙarya kake ba ka samu ba duk abin da ka gina sai ya watsi ka kama nan ya kubuce ka kama can ya kana sa ƙarya ka shiga matsala faɗi ka kawai karka sage wajen ka tara ɗalibai ko su wani ce suna tare da kai kana fara ƙaryan za su zo amma kuma za su tafi an gano wannan za su zo amma za su yi mai za su tafi yasa ƙarya ko ku cire sharri ku cire rashin mutunci ku cire rashin kaza ku cire duk wannan iskancin da rashin tarbiyya da asali ba ku da shi tun da gaban iyayenku ku cire wannan an gane wannan ku komo da tsari na tarbiyya in ba ku da shi ku je ku nemi malame su yi muku to ka zai zo in ba ba ku? ha kana kana ci gaban mai haƙin rijiya ne Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ce, akhbarana Ja'far ibn Aun qala akhbarana Abu Umaysh an al-Qasim qala qala Abdullah afatul hadith an-nisyan wannan hadisi ne wannan asali al-Imam darimi ya same shi daga malamin shi Ja'far dan Aun shi kuma Abu Umaysh ya karantar da shi daga al ya ce. abdullahi ɗan mas'udi ya ce afatul hadis aibin hadisi shine nisiyanuhu, duk bala'in da za ka shiga inda ba baka manta hadisi ba to ba ka da matsala to shi wancan abu umaisin ismuhu utbatu bin abdullahi al-hazli al-mas'udi mun gane ya gabata hadisin 346 cikin wannan littafi وروايته هنا منقطعه روايه شأنا كي انقطاعي لكن روى عن ابن مسعود موصولا اخرجه اخرجه المصنف عقب هذا. معليش اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن طارق عن حكيم بن جابر قال قال عبد الله ان لكل شيء افه وافه العلم annisiyan wani hadisi alimamu darimi malami shine muhammad dan yusuf daga sufiyan daga tsarik daga hakim dan jabir kala abdullah shi wancan tsarik din shine huwa ibnu abdurrahman ya ce daga hakim shi kuma al-hakim shine al-ahmasi al-kufi addada fi siqat tabi'in وأبو جابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبوه ما فيش جابر shi kuma sahabin annabi ne tuwafiya fi khilafatul walid ibn abdul malik ya rasu a zamanin khalifancin al-walid dan abdul malik ka annal musannif saka hadhihi riwaya li yubayyana sihhata hadha an ibn mas'ud fala yanzuru lid-da'f al-hasil fi al-inqita'i fi riwayati qablaha yace riwayan baya da aka ce akwai inqita'i ya ce ba matsala wannan ta ta da ita ƙala abdullah abdullah ɗan mas'udi ya ce inna likulli kulli shayin afa kowane abu yana da aibi da nashi illan wa afatul ilmi aibi da illan ilimi shine an nisiyan mantawa ka san abu kamanta an karanta da kai kamanta manufan abu kamanta tsarin abu kamanta da kawo kuɗi afatul ilmi kenan Allah shi kyauta ماليك أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آفة العلم آفة آفة آفة العلم النسيان وإضاءته أن تحدث به غير أهله wannan hadisi al ad darimi ya same shi daga malamin shi abdullahi dan sa'id shi kuma daga abu usama daga al imam al amash malam a'mash ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to abdullahi dan sa'id shine al ashajj abu usama huwa hammad ibn usama wanda bayanin shi ya gabata mun gani ya ce annabi ya ce fatul ilmi annisiyan aibin ilimi shine ka san shi kuma ka manta shi wa idza'atuhu tozarta ilimi kuma an tu gaira bihi ghayra ahlihi kaje wanda ba ilimin ya dame su ba kace za ka karanta musu an gano wannan ba ilimin ya dame su ba iskanci ne ke gaban su kace wannan ne ya je karanta ma hadisi kana karanta hadisin annabi ana cewa ƙarya yake yi ka ci gaba kana karanta hadisin annabi ana kashe fitilla ka ci gaba da hadisin annabi a wajen waɗannan yan iskan hadisin annabi fa yanzu ko jawabin buhari kake karantawa ana cewa ƙarya yake yan apc ya kamata su baka eh jama mun gane ballantana hadisin annabi kuma ka ci gaba bayan annabi na cewa tozarta ilimi an haddisa bihi ghaira ahlihi eh sawa jama'a annabi mu mun san waye annabi ko mun san me hadisin annabi ya ga da san wannan duk waɗannan hadisan mu muna aiki da su kuma karka ɗauka wai za mu karanta hadisi mu manta saboda muna muzakaran shi kuma rami mu aiki da shi ba ruwanmu da wani tsinin ne gashi ka ce saboda wani an gane musamman a waye gari a ce jahili wani ya jagoranci al'amarin addini ba inda za a kamar makaho ne ya ce zai goya ka a caɓa Kunne gane misalin ya jahili zai jagoranci harkar addini me ya sani ina zai kai ku wuta zai kai ku wallahi yan jahili kai da kake baya kai ke gani shi na gaba yana tuka mashin din amma makaho ne wa kai ke gaya mashi yi dama ya hagu za a wani lafiya wai jan ne ke gani amma direban fa makaho ne <laughs> in ka gaba a fada ba ko to ba ci gaba da tafiya ba in dai za a ci gaba tafiya to lalle za a kai kasa wannan misali ne mai hankali ya gane malai ce wa amma kawla abdullahi bin al-mukhtar al basari fa ibn adiyin fil muqaddama fi muqaddimatil kamil babu i'anati alal kazzabin bin nisyan ta babul i'anati alal kazzabin bin nisyan babin da ke bayani akan agajin da aka yi makaryata shine manta hadisin da su aka yi amma sun manta bala'in da ke hawansu kenan wa annahu afatul ilmi kuma wannan shine aibin ilimi wa lafzuhu afatul ilmi al-kazib aibin ilimi ƙarya an ce wai wani ya ce shi wallahi baya ƙarya an ce to ai musailama ma ba makareci bane in dai wannan ba makareci bane haka wanda har 'yan uwan shi 'yan wawa sun ce inda dai yi magana goma to tara ƙarya ne wallahi malam tara Da sai ƙarya ne to ku faɗi mana suka ce to abinci zai tsaya <laughs> kan balai Allah har ba haushi ya fi gwankali, hankali ya ce bakin da Allah ya tsaga wai abinci ake ma Allah shi kyauta وآفته آفته النسيان أي بن شنبي من تاوى وإضاءته أن يحدث به من ليس هو له بأهل شنك جي كان كارن تام وند شي با أهل علم بني كامي كتوزة علم من قالوا وأما قوله وأما قول القيس بن الربيع فأخرجه أيضا ابن أدي في مقدمة الكامل ولفظه كان يقال آه، نقد الحديث الكذب كاجكو matsalan hadisi ƙarya wa afatuhu an nisyan aibin shi mantawa wa iza'atuhu an taba'ahu inda ghairi ahlihi shine ka je ka aje hadisin ko ilimin ba inda ahalin shi yake ba ka tozarta hadisi ka ilimi ka wulakanta shi an gane wannan da kyau ko malai ce wa amma qawli sa'a an nasaba al-kubra فأخرجه ابن عدي في المقدمة الكامل وابن عبد البر في الجامع بيان العلم وفضله ولفظه إن للعلم آفة يتي علمنا دأيبي ونكد وحي وحجنا وآفته النسيان ونكده كذب فيه وهجمه نشره عند غير أهله kajin da malai karkasa karkasa ke wanda ba sa bukatan ilimi ka ce wai dole su zauna sai ka gaya musu ko sai ka karanta musu in ga gane ba harkan ba harkan ilimi ba ne tsallake su kawai in ko ba haka ba sai kun yi hisabi da annabi ranar lahira sau da kawo wulaƙanta ilimin shi ga waɗanda ba cancanci shi ba wa amma hadisi amirul mu'minina farawahu ibnu adiyin fi muqaddimatil kamil من hadisi محمد بن عبد an an عن an abi عن an إسحاق عن الحارث الأعور عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آفة الحديث الكذب malamin hadisi ya zama makaryaci wai mutum ne yana karantar da hadisi ba nan nan ya zuba ƙarya wai ya san account ɗin wai da aka zuba wa malamai kuɗi na ce ya Allah ka sanya password ɗin shi yayin barin duniya ya faɗi wannan account number sannan iya cika da kalmar shahada Allah faɗin wannan account number ka sa shi ne password ɗin iya ansa tambayoyin kabari password ɗin shi ya zama ƙetare siraɗi ko shigan shi aljanna in ya faɗi Allah ka saka kafiri a wuta ku riga malamai ƙarya mun gano wannan ku riga malamai ƙarya ko ko kuna karanta hadisi haka ake addini da ƙarya ke addini duk wanda ya samu daraja ƙarya ya samu A mafi illa ga malamin hadisi shine ƙarya mutanen su kuma ƙarya ita ce na kiyan da tafi komi zaki a bakinsu me aka yake makaryaci jama'a balantana makaryaci a harkan hadisi wa afatuhu an nisyan al hadis qala ibn adi La'alamu Yarwehi, an shu'ba an muhammadu abdullah Warawahu, abu kuraibin an usman bin sa'idin mun gano wannan da kyau ku shi yasa duk inda ƙarya yake a harkan addini nisance shi a harkar rayuwa ma kaji wanda ya ƙarya kaji makoman shi balantana harkan addini a addini ma ka shigo da shi a cikin hadisi a ce wanda yake karatun hadisi wai makareci ne an gane wannan mala ce akhbarana affan qala haddathana hammad ibn salma qala na abu hamza at-tammar an hasan qala gha'ilatul ilmi an ya ce matsala da zai same ka dangane da abin da ya shafi talalabuwan ilimi shine ka wayi gari ka san shi kuma ka manta shi mala ya ce akhbarana usman ibn umar قال حدثنا كهمش عن ابن بريدة قال قال علي تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا فإنكم إلا تفعلوا يدرسوا wannan asari al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi usman dan umar shi kuma ya ce ka hama ya karantar da shi daga Ibnu buraida ya ce sayyidina ali ya ce ta zakaru hadal hadis ku rika zaman muzakara na wannan hadisi wata zawaru kuma ɗaliban ilimi su rika ziyartar junansu suna muzakara fa innakum illam taf'alu in ba kwa wannan yadrisu to hadisin zai waye gari ya bi iska ya daidaici qala akhbarana bishr ibn al-hakam qala sami'tu sufyan yaqulu قال الزهري كنت أحسب بأني أصبت من العلم فجالست عبيد الله بن عبد الله بن مسعود فكأني كنت في شعب من الشعاب wancan ruwa da makaranta kun tuna limamu darim ya samu wannan asari daga bishiyar ɗan hakam shi kuma ya ce ya ji sufiyan yana cewa sufiyan shine ibnu uyayna qala zuhuri zuhuri yace kuntu ahasibu bi anni asabtu min al-ilmi yace da ina tsammanin na samu wani abu na ilimi fajalastu abdullahi ibn abdullahi ibn mas'ud sai ce sai na je na zauna gaban ubaidullahi dan abdullahi dan mas'ud فكأني كنت في شعب من الشعب يعني في معزل عن أهل العلم والناس sai na ga sai na ma shi ni gefen banza nake ba ban san komai ba masu karambanin a'imu malamai ne mu mun san kaza kana zama da su dan abin da bai takara na karya na ilimi ba ba san shi ba inda ma ya kamata ma wannan ilimin ya bi ba su ma san shi dan inda malamai suke zama masu tattauna su hangen wurin ma ba su yi ballantana ma a ce san waɗannan abubuwan don ka tara yara ko jahilai kana musu magana ba dole su maka kiɗa su taka rawan da kake kaɗa musu ba ka faɗa gaban malami mana zuhuri kenan ya ce gashi ta ba'ahu ibn abi umar an ibn uh, uyayna akhrajahu al-hafiz abu zur'a fi tarihihi Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum